كتابه حكم شعب الإيمان للإمام البيهقي السادس والسبعون من شعب الإيمان إسلام ذات البيت جدانا سبعين دا شدا نقص دا كرشيكي دا لكتشين جدا جن إيماني لكتشين أي كان إيماني سبعين دا دوريا أقوي إسلام ذات البيت ينصره زكاة المتعب شين إسلام ذات البيت wato sulhunta abinda ya afku na lalacewa a tsakanin mutane suna rigima kai musu sulhu ana bukatar sa sannan kai kuma kakka haifar da rigima a tsakaninsu duk ya ɗauki islahu zatil bai saboda تعالى Allah Ta'ala الله تعالى بيتي لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما لا خير باب العير في كثير من نجواه a mafi yawa daga cikin ganawar da mutane suke in ka ji ana mitin mitin mitin mafi yawancin mitin ba alheri a cikin mitin in ji Allah mafi yawancin mitin sharri mitin ai ta mitin ai معتمد وقال لها يتي مكليون في شاب النباب الخير يعطيك إيه. ندوة غاناوة إيه. غاناوة إيه. سننكم أنا يتي مصومة سو غاناوة أنا يتي مصو ندوة إذ هم ندوة إذ هم ندوة sannan ana cewa najij khalasu najiyya ai intahaw najiyyan ai intahaw mutanaji khalasu wa intahaw suka kai ƙarshe to yanzu abin da za a yi shine mai. kuma dai abin da babanku ku abin da ya faru a idan ku akai to yanzu mu zo mu tattauna yanzu ya zame me za mu je mu ce ma babanmu. Ƙarshe da suka gama mitin babban ya ce yiwu ila abikum faqulu inna ibnaka taraka وما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين شنو دي بقى فلن أبرع الأرض حتى أذن لي أبي أو يحكم الله لي شنو بزن جيب كوك تفي وقال شيني نجي سوداك نجوى نازوى دمعنا مناجات sannan tana zuwa da ma'anar almutanajuna su masu ganawa gane shine nan la khaira fi kathirin min najwa babu alkhairi a mafi yawancin ganawar da mutane suke shine illa man amara bi sadaqa shi dai mutum din da za a yi domin a tattauna kan ya za a yi sadaqa wal kalimatu at sadaqa ka faɗi magana mai kyau sadaqa ce ba wai sai sadaqa ta kuɗi ba akwai as-sadaqa al-madiyya akwai as-sadaqa al-ma'nawiyya akwai sadaka ta ka dauki wani abu ka ba mutum sannan akwai sadaka ta al-ma'nawiyya kai idan ba ka da komai kama ka ka kai ma kowa sharri shi ma sadaka ba ka da abin da zaka ba kowa sisi ko sisi ba ka da shi to sai ka kama bakin ka ka haifar da sharri wannan shine abin da ke ba mu wahala illa man amara bi sadaqatin ji أو معروف ko kuma umarni da wani abu mai kyau malamai suka ce al'amru bil ma'ruf min sadaqa umarni da abu mai kyau yana cin sadaka amma zukira wa khussa bi dhikri li al inayati bi an kebance shi bayan ya shiga ta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim annabi sama min ali Ibrahim لكنه خص بالذكر للعناية بشأنه saboda manzon sama a cikin alu Ibrahim babu kamar sa ya kuma shi kan shi Ibrahim dan alayhi salam so da an ce kama su laita ala ali Ibrahim min qablu salli ala Muhammad mu min ali Ibrahim to al'amru bil ma'ruf illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ko kuma yin umarni ko kuma an zo ana tattauna ne ya za a yi sulhu ana rigima da waɗancan ana rigima da waɗancan to ya za a iya zama an haɗa su sun zama sun dawo sun zama yan uwan juna sun suka da rayuwar da ake bukatar su kaga islamun bainan nasu ke ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله duk wanda ya aikata haka a matsayin yana neman fata yake yi na neman yardar Allah fa sofa nufihi ajran azima Allah ya ce ya kusa kirfi idan ya mutu za mu ba shi lada wanda yake aziman mai girma kagani so da kamar zan Allah ya kore ma dukkan wata ganawa alkhairi sai ganawar da aka yi a ɗaya daga cikin waɗannan wajen waɗannan manufofin guda uku ɗaya daga cikin waɗannan manufofin guda uku al'amru bis sadaqa al'amru bil ma'ruf sannan kuma sai al-islahu bainan nas yin sulhu tsakanin mutane nan sama ya taɓa tafiya ya je sulhu a tsakanin mutane har lokacin sallah ya fita saboda muhimmancin sulhu ya shiga cikin garin Madina domin ya je sulhun ta tsakanin wasu mutane da ba su jituwa tsakaninsu. har sai da lokacin sallah ya fita sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya dawo kuma Allah ya taimake shi ya sulhunta tsakanin tsakaninsu sannan aka zo aka yi sallah وقوله تعالى ده كما فدن الله تعالى ده إنما المؤمنون إخوة أظن ده أكسني إن دي متاني ما في إيماني ني تو يوم جوننسي شيسع غابط الدينية مقدمة على غيرها وعلى سائر غوات الديني شيني يعدى وذلك رابط الستات قوة يختلف ما أولي صالف ماؤنا أب تحجر من غمام واحد أو نختلف نسبا يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالي الدين مشيني بابام هذا شيني وأن إنما المؤمنون إخوة صدق فأصله بين أخويكم كل فرق صلح سكان يؤونك قدابي دبات قامتشيجي سكان أودو دكما تنكو باتشيني تو أي صلح سكان أودو دكما سامت صلح سكان أودو in kiga al'umma ta zauna ana rigima tsakanin wancan da wancan amma an kasa samun wanda zai sulhunta su to wannan al'umma a tuhume ta akwai damuwa a cikin ta ai baina kulli ithnain minkum ai sulhu tsakanin dukkan mutum guda biyu da aka gano ba su ga maciji a tsakanin juna kai salafa sun kasance fa har idan mutum ya ji dan uwan shi ba su ga maciji ko da matar shi ne sai ya zo ya shiga tsakanin su ya musu sulhu ko haka suke magabata tsakanin miji da mata sai zo su sulhu tsakanin su aka ce wa limamu abu hawa limamu al-imam uh, al-a'mash wata rana suka yi rigima da matar shi kenan aka ce to waye zai iya sulhu tsakanin su aka ce a ji a kira limamu abu hanifa ne kawai zai sulhu tsakanin su shi kina limamu abu hanifa ya zauna ya ce eh, haba ya ce matsa ma malamin mu dan cin gashi gajere hmm? dan cin gashi shi kamusashi dan cin gashi shi mummuna hmm? shi Allah ka shi ba mutane waje yanzu duk abin da bata sani ba na ma yanzu ka zo ka bayyana mata kuma suka samu sulhu ka ga aliman babuni fa ya sulhu tsakanin su إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم في sulhu tsakanin yan uwanku guda biyu ka a bar musulmai suna rigima tsakanin junansu ولحديث أم كلثوم بنت عقبة بن علي المعيطين رضي الله عنها في الصحيحين حديث انت ناشم بخاري لمصنف ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بيني الذي يصلح بين الناس وين بدي اسلك انت تقانا متاني ما عشر تقانا او دي تنكو ليكم شيخ جلا باري شيخ جلا كتاما او السلام عليكم الله يدقوا جلا تنكو نيكي ai yana gaishe ka yana gaishe ka billahi lazi kunya ka yake ji yanzu shi ya ce bai san daga bai san da wata fuska zai yake son za ku haɗu ba wallahi tintini yake so ma ya samu dama ya zo ya gaishe ka wanda da ka samu ka ce wallahi ka ƙara da wallahi ka ƙara da tallahi lada za ka samu shi Allah ka lada kuma ka faɗi abin da ba haka yake ba ƙarya ta halatta الكذب المرحوم ما كشرا ولا كريا الكذب المرحوم كياك ترحم كياك إيه، أما أن يرحم أشكين سنا أكو أصدق المضمون في جسدي أكو ما أبدر يبقى سر إن شقدي كان بعد لبان بعد الكذب المضمون وبشي جسدي أكو أما أكو ما مشين كا كا الأخي كذي كيات السر من دون har ƙaryar gaskiya ce amma ba a san ta haka gaskiyar da ba za ta kawo sulhu a tsakanin mutane ba eh. ana zuwa kawai ɗaki da ake tare da ku da kai da wani sai ne wani abu ya faru ai shi wani ne maka shi ne yana zuwa shi ne cakurai kai kuma ka ji daɗi kenan ko fa yaqulu khairan wa shi sannan bayan nan ya wuce wajen tanku shi ma ya ce masa wallahi yanzu daga wajen malam Audu ne kaza kaza kaza kaza ya bi duk ya fada kaga da sun haɗu shikenan ne ko sai dai kaga suna ma juna murmushi eh na jin ya zai yi ma ɗayan magana fa khairan wa yamni khaira ya faɗi alkhairi kuma ya isar da alkhairi nama ana cewa nama ana cewa anna ana cewa na ma yalini ana cewa an ma kuma yulmi قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا إلا في ثلاثة معنى أم كلثوم رضي الله عنها تشي من جاء النفس ما ينا بعد رنغمي أكما دين كريا بدا متاني في أبو أفو الحق يا هلت أي كريا أياكي saboda alharbu khud'a yaƙi ɗan zambo ne so daga ya halatta a ƙarya a ciki sojojinku ba su wuce dubu ɗaya ba kawai ku ka faɗi a rediyo cewa kuna da sojoji miliyan ɗaya in ƙasar da take ji za ta ja da ku ta zo ta ja da ku ya halatta ya halatta a ƙarya a yaƙi shi yasa tuntuni suke cewa in su a haka walau da sauti in aka je yaƙi sauti sauti ya fi ji ba ka da ƙarfi amma ka fi ihu ka magana shi ne dokin mai baki dokin mai baki ya gudu ya fi gudu dokin mai baki ya fi gudu eh, so tani wanda yake da baki ba a cika cin nasara kan shi ba eh, amma wanda bai da baki yana da gaskiya sai kuma a danne shi shi ke da gaskiya amma kuma sai a danne shi ina jin wannan maganar a wannan zamanin namu ta fi fitowa fili ta fi fitowa fili ma'anarta ta fi fitowa fili ba ku da makaman kare dangi ku ka nuna cewa za ku yi makaman kare kuna da shi sai ku ce za ku je ma tekun atlantika ku gwada haku sa rana ranar kan sai ka ga duka kasashen duniya kuma ana ta ba ku haƙuri ana tattare ku ana ta tattare ku eh, a zalika kila kuna yan nukiliya ku ce ta samar da wutar lantarki ci ai kula da makamin kare dangi shugaban kasar ku ya rika jawabi yana ciki alhaq ana kayya a yaki ba abin da sai na yi ba kenan a yakin khandak manzo sun ce, wane ne zai je samo min labarin waɗannan mutanen sai na hudaifa ya ce ni ne ya ma'aikin Allah ya tashi ya tafi shi can inda kafaran suke zaune yana zuwa ya ce ce a kashe fitila ya daga ya ce a kashe fitila akwai wata dabara a kashe fitila sai ya kama na kusa da shi ce sunan kowa ya tambayi na kusa da shi sunan shi saboda akwai wasu waɗanda suke baki sun shigo alhali shine bako sai da ya gama jijjin sirri yana ɗa yana ɗa yana ɗa sai zanzare ya koma ya je ba annabi sallallahu alaihi labari kuma aka shirya yakin handak aka ci nasara wal islahi bainan nasi sannan kuma da yin sulhu tsakanin mutane ya halatta a ƙarya kamar yadda muka misalta a baya wa hadisi rajul imra'atahu sannan kuma da firar da mutum zai da matar shi ka siyo a tamfar dubu goma ka ce maka mata ta ta dubu ɗari ce faɗan siyo wani abu mai daɗi haka sai za ta ce ko ina ba na samun abin zai ce ah, san wannan abu shi wallahi saboda soyayya da kauna sai da nayi tafiya mai nisa kawai sai na tuno ai kina kan wannan abu wallahi sai da na koma cikin jifata shagon nan na jifata na musamman a can na je na siyo shi ko kuma kin san plaza nan ta tsakiyar pizet mai fitillin nan wallahi nan shago na ɗari biyu da hamsin na zane shi saboda soyayya ita kuma wa hadisi wa hadithul mar'ati zawjaha sannan kuma ita ma mace ta yi mijinta labari ta mai ƙarya ya halasta ce saboda na san kana cin miyan nan irin miyan nan shi sa, sai da na aika yara sun kai hamsin ana neman wannan abin sannan aka ji aka sa shi makwabtanmu ne ba nasu kenan su ma suka rage da na aika musu shine suka ce gashi saboda ni saboda ni suka bani alali abin ko ina ana samun shi to ya halatta mutum ya yi wannan waɗannan ƙarerayin sun halatta ba ma sunan su karya ba sun zama halat ne ba zunubin ne ba za a rubuta ma mutum ba lada za a bashi in yi in kai sulhu tsakanin mutane ta yi karya lada za a baka ba zunubi ba Aka ɗayan waɗannan abubuwan guda da aka lissafa aka yi yaƙi sai ƙarya a yaƙi aka ci nasara ladan za ka samu aka danƙwa soyayya ku ya taru da kai da matarka hmm? an ce wai ustazi wai ba su san alhayatul romansiya ko <laughs> na taɓa ba ku labarin za a tafi wa'azi ko za a je wani wa'azi wani wani wani malami ya ce ko ya fito da waya? shi aka fito da waya sai ya ce kowa ya rubuta ma matashi I love you cika mota ba sai wanne ya kalli wannan wanne ya kalli wannan ba da yi ba shikenan sai kowa dai ya ce kowa sai idole aka yi kowa ya rubuta ba matar shi I love you shikenan can an dan yi nasa sai ce kowa ya faɗa amsa da ya sama ai wani ba ma amsan wani kiran shi aka yi munafiki munafiki wato kai ne ka tura ma wata shine ka turo mini ta tura mata ba baiwa Allah kaka zarge ta shine ne mai laifin hajjoyi masu addini duk ba su ba su waɗannan abubuwa su ne suke da shi mu da da wazutul muhibbina wani zatul mushtaqin hmm? Hmm? mu da muka karanta tsawqul hamama na ibn hazm to menene wani zai zo ya karanta ya karanta a karanta mushi abin nan Allah shirye tadda wasu je ba su yi ne suna karanta amma ba su aikata الا كان الدعاء وشيني وانا صلى الله عليه وسلم